فزينا بينهم وقال شركاء shida ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara kalanda na Gregory don ci gaba da karatun a cikin alkur'ani mai girma jiya mun fassara aya ta 28 da kuma tara ko da mu tashi yau za mu tashi a kan aya ta tara. ta talace kai sai lokaci ya yi muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana kurakuran muna roƙonsa inda muka dace ba mu da Kada ka maimaita mana aya mu ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم ألنا بينهم وقال شركاءكم إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما gaya mana kan gaya mana wato a mawkifin hisabi a wannan wuri ne a waɗanda suka kira mutane zuwa ga ɓata kowa zai barranta da juna kamar yadda muka karanta jiya wannan ya ce ba mu bauta mana ba wayannan su ce ku kuka ce mu bauta muku to wannan abin da muka yi ta bayani jiya duka a maukifin hisabi ne to a wannan lokaci ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da gaya mana hunalika hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ai fi maukifin hisabi wato a mawkifi na hisabi a wannan wurin a wannan ranan ranan da Allah ta tabaraka wata'ala zai jarrabi kowace rai zai jarrabi kowace rai ma aslafat kan abun da ya gabata ai ma'ana Allah zai jarrabi kowace rai sannan ran kuma ta sani akan ta aikata ko alkhairi ko sharri wannan jayayya da za su yi ta yi a gabansu a gaban Allah to a wannan lokaci Allah Maɗaukaki zai jarrabi kowane rai zai nuna ma kowane rai abun da ran ya aikata mai kyau da kuma abun da ran ya aikata wanda ba shi da kyau. malam yace kamar yadda Allah ta ba'ala ya kira ya gaya mana ranar tashin alkiyama ko ya kira daga cikin abun da zai faru ranar tashin alkiyama yau matublar sara'ir ranar da Allah maɗaukaki zai tona asiri na mutane da duk mutum ya koye shi ya mutu bai tuba ba to ranar tashin alkiyama Allah zai ranar tonon asiri kuma kowa zai gane kowa inda har mutum ya mutuwa to lallai babu shakka Allah tabaraka wata'ala zai sa jama'an da suke a wannan maukifi za su san wane ne dan anguwa kaza ne dan karamar hukuma kaza ne wanda duk ya san ka zai gane ka sai dai wanda bai san ka ba amma wanda ya san ka zai gane ka shi yasa aka kira ranan ranan tonon asiri Allah madaukakin ka rufa shehin malami a shankiti a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan fi Zahir qur'ani bil qur'an yace fadin Allah hana wa ta'ala hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat yace sarraha fi hadhihi al-ayati karima ya bayyana mana wato ya fitar mana a fili cikin wannan aya mai daraja akan kowace rai ranar tashin alkiyama Allah zai jarrabi wannan ran sannan kuma za a kawo ma wannan ran abun da ta aikata in ma alkhairi za ta gani in ma sharri wannan ran za ta gani ke kamar yadda wasu ayoyi cikin alkur'ani mai girma suka ƙara mana haske dangane da wannan fassara a shantifi sai ya kawo faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yunabba'ul insanu yawma izin yunabba'ul insanu yawma idin bima كما أخفر بل الإنسان على نفسه بصيرة Allah madaukaki ya ce mana yunaffarul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar za a sanar ma mutum abunda ya aikata a wannan rana ranar tashin alkiyama za a sanar ma mutum abunda ya aikata bima qaddama wa akhar duk abunda ka aikata wanda ya wuce ka manta da ma wanda ka aikata shi yanzu yanzu kamun ko kuma lokacin da mutum zai bar duniya ko kamun ya bar duniya kai ka manta ma to za a gaya wa mutum ranar tashin alkiyama za a yi wa mutum bayani sannan rana ne wanda baki ba zai yi magana ba bare ka ce za ka iya ɓoye wasu ababe wanda inda za a tambaye ka ne kawai ka fi abu za ka koye to amma babban matsalar ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ta'ala ya ce mana al-yawma al-yawma nakhtimu ala afwahihim ranar da za mu rufe su, baki ba zai yi magana ba ga baki ba zai yi magana ba wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum hannayensu za su yi mana magana sannan da kuma kafafuwansu ma hannayen mutane da kafafuwansu za su yi magana su za su faɗa abin da mutum ya aikata da kuma abinda mutum ya koye wanda har ya mutu bai tuba ba da ka sai mutum ji tsoron wannan ranar in kana tunani maganan ya wuce to ba zai wuce ba kafafuwa da hannaye za su yi magana kafa zai yi bayani inda ka taka ka je inda bai da kyau haka hannu abinda duk ka taba wanda Allah bai yarda ba hannu zai yi bayani haka abinda ka gani haka abinda ka ji haka dukkan wani abun da gaban mutum suka aikata bai tuba ba har ya mutu ya je gaban Allah to gaban mutum za su yi magana wannan zai tada makafirai hankali ranar tashin alkiyama wannan zai tada makafirai hankali ranar tashin alkiyama saboda gangan jikinsu jikunansu gaba ɗaya suna ba da shaida a kansa da haka Allah madaukaki ya gaya mana abinda za su ce wa kanuli juludihim وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا za su faɗa ma jikunansu akan menene kuke ba da shaida akan lima shahidtum alaina don me to su kuma abinda za su ce kanu an taqala Allahu lazi an taqa kulle shai Allah wanda ya ba ma dukkan wani abu ikon magana duk abinda kuka ga yake magana Allah da ya ba ma wannan abun ikon magana to Allah ne mu ma yau ya ba mu ikon mu magana Allah shi ba mu iko yau mu ma mu yi magana da haka kun ga ranar tonon asiri ke saboda haka mu tuba daga sako da muke wa Allah tabaraka wa ta'ala tun ba mu mutu in ba haka ba abun kunya ne a daga mutum a faɗi ranar a faɗi wurin a faɗi abun da ya aikata Allah madaukaki ka gafarta mana dan haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake jarraba ko zai jarraba mutane a maukifi na hisabi da muke magana wannan babban jarrabawa ce Allah madaukaki ya sake gaya mana a cikin alkur'ani mai girma wa kullu insani wa kullu insanin huwa ta'irahu fi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa kullu insanin alzamnahu da'irahu bi unuki duk wani dan adam duk wani halitta Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa wato takardar a wuyansa za a sanya ma kowa takardar aikinsa aina Allah zai sanya masa a wuyansa da kullu insanin alzamnahu da'irahu fi umri yaushe Allah zai fitar wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ranar tashin alkiyama Allah zai fitar masa da wannan littafi za a kawo masa wannan littafi nasa na aikinsa a gaban Allah a gaban jama'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ikra kitabaka ka bi nafsika al hasiba ka karanta littafin ka yau da kanka ba wani ne zai karanta maka ba kafa bi nafsika hasiba ya isa yau da kanka ka yi wa kanka isabi dan idan ka zo karanta littafin ka ka karanta munanan ayyuka da zaran sun fi yawa dai to ka sani kawa kanka hisabi ka san inda ya kamata ka dafi haka kuma in kyawawan ayyuka ne suka yi yawa wannan ma kaga kayawa kanka hisabi ka san karshe dai ina ne mutum zai je da haka mu ji tsoron wannan ranar kada wato muje gaban Allah a ba mu mutum littafinsa sannan kuma ya zama karanta shi bala'i karanta shi fitina amma kun irin waɗanda za su ce ha umqra'u kitabiya to nan Allah ya sanya mu cikin su saboda an ba su littafin su ta hannun dama su kuma sun ji daɗin haka da haka ma suke cewa ga littafin mu ku karanta dan ya san ya ci jarabawa ya san ya aikata aiki mai kyau ba wani abun da zai koya ciki to wannan kuma kaga Allah zai yi haka saboda kowa yi wa kansa hisabi idan ya kai mutum zai kai zai shiga wuta Allah ya azabtar da shi ya san cewa ba Allah ne ya zalunce shi ba ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda duk ya shiryu ya san don kansa ne a duniya yanzu in ka shiryu kai aiki mai kyau don kanka ne ba zai yi ya zama don wani ba an gane da haka idan kai kyau kanka ka gyarawa in ka bata kanka ka batawa shi yasa Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wanda ya bata kuma to shi yayi kansa Daka in aka azabtar da shi aka kama shi to shi ya jawo ma kansa wannan azaba na Allah tabaraka ta'ala tunda dai ya sani Allah ya gaya masa wala taziru waziratun wisra ukhra babu wata rai da za ta dauki laifin wata babu wata rai da za ta dauki zunubin wani abinda ka aikata shi zaka gani abinda na aikata shi zan gani an gane sannan kuma shaida in ya riga ya kare saboda Allah ya riga da ya tura annabawansa dan ya faɗa wa ma kunna na hatta nab'asa rasula ba mu kasance mu azabta al'umma ko mutane ba har sai in mun tura mata manzo har dai sai mun tura ma waɗannan mutane manzo to ashe kenan kun ga shaida ya riga da ya kare ga an tura manzanni sun zo sun yi wa'azi sun karantar ga abin da kanka an baka littafin ka kai ka karanta da kanka to kaga wannan ranan rana ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai jarraba mutane shi yasa Allah yake mana unalika tablu kullu nafsin ma aslafa abinda ta aikata ya wuce to a yau za mu mata jarrabawa za mu jarrabe ta a kai Allah madaukaki ya gafarta mana haka kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa wudi'al alkitabu fataral mujrimina mushfiqina وَرُجِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ نعم وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا muna karanta alkur'ani karatu na fahimta kuma muna ƙoƙari mu yi aiki da alkur'ani sai mu zauna lafiya dan in kana karanta alkur'ani Allah ya riga da ya gama maka komai ya ishe ka qur'anin nan wa'azi kana karantawa Allah yana gaya maka kana karantawa Allah na gaya maka ka bar kaza ka bar kaza zai faru kaza zai faru Allah madaukaki ya ba mu albarkan alkur'ani Allah ya ta kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ranar da za a zo a ajiye littafi na wanda duk wanda littafin na mutane waɗanda suka kafi cewa Allah waɗanda ba su je da aiki mai kyau ba idan aka kawo musu littafi fataral mujrimina za ku ga kafirai mujrimai mushfiqina mimma fihi suna masu tsoron abin da yake cikin littafin a'a littafin kuma naka ne dan me kake tsorata abin da yake ciki Idan menene kaga aiki bai yi kyau ba kenan to wuta za su ji tsoron abin da yake cikin littafinsu su zai tashi za su ce wa ya kuruna ya wailatana mali hazar kitabi la yughadiru sabiratan wala kabira wala kabiratan illa ahsaha wa ya kuruna za su ce ya wailatana ya kai mu, ya wahalanmu malamai suka ce wannan kalma tukalu inda amrin abin. ana faɗin wannan kalma lokacin da al'amari ya girma lokacin da mas'ala ta zama ba karamar mas'ala ba wahala ya yi wahala ko don girman mas'ala to sai a kawo wannan kalma to saboda abin da ya kunsa cikin littafin suke wannan ya kai su ga cewa waya ƙuluna ya wailatana za su ce ya kai tunmu mali hazar kita menene ya samu wannan littafin? me ya samu wannan littafi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wannan littafi baya barin wato karamin aiki da kuma babban aiki sai ya kididdige ya kawo shi wallahi mu ji tsoron Allah duk wani wahala talauci rashin lafiya musiba a duniya zai wuce amma na kiyama wannan inda duk mutum ya fada ɗayan biyun nan fa ya shiga cikin bala'i to a ranar da mutum zai yi wannan magana ranar da kafiri zai wannan magana shi a tunaninsa akwai wasu ababen da littafin ba zai iya kawowa ba ko shi a tunaninsa wasu ƙananan laifuka da ya yi shi ya manta ma ya aikata ya mutu bai tuba ba sannan yau ya gansu to yana mamaki yaya za a yi wannan littafin ba zai bar ƙaramin aiki ba ba zai bar babban aiki ba har sai ya tabbatar da wannan laifin a ciki sai Allah ya ce wa wajen ruma Amin. ba Allah bai zalunce su ba Qur'ani kenan e karkace littafin da aka kawo abin da yake cikin abin da yasa su kafirai suke tsoron abin da yake cikin littafin ba wani ne ya rubuta musu ba ba kuma Allah ne ya sa a rubuta musu dan yana son ya azabta su ba da haka cikon ayan sai Allah ya nuna shi bai zalunce su ba abinda suka aikata shine suka samu wa wajadu ma amilu hadiran sun saki sun tawar da abin da suka aikata a halarce gashi nan a rubuce da haka Allah ya ce wala yasdimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci ɗaya daga cikin mutane ba abinda duk ka aikata shi zaka gani faman ya'mal miskala zarratin khairan yara faman ya'mal miskala zarratin sharran yara abinda duk mutum ya aikata daidai da ƙwayan zarra su waɗannan kafiran ba su san cewa ƙur'ani ya ce abinda duk mutum ya aikata daidai da kwayan zarra zai gani ranar tashin alkiyama in alkhairi in sharri inda sun san wannan har sun yi imani da wannan ba za su faɗi wannan maganan mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha da ba za su faɗi wannan ba to amma mu da yake musulmai mun karanta Allah ya ce mana duk abin da ka aikata daidai da kwayan zarra ranar tashin alkiyama za ka gani in ma alkhairi ne in ma sharri ne duka za ka gani to ashe abin da duk ka je ka kai ka aikata shi yasa aka ce idan aka kawo mutum za a binne shi a kabari akwai maganan da kabari zai ce ya kai bawan Allah wani ana kokari za a tura mutum a binne shi ka duba ciki na me ka gani shin akwai abun da ka gani a ciki ai ma'ana babu abun da zai gani a ciki akwai abu na cutarwa akwai abu na wahalarwa akwai abu na kaza gaba ɗaya babu shi sannan sai ƙasa ta ce wa mutum to abun da duk fa ya biyo baya ka san kai ne ka zo da shi wannan sharrin da zaka kawar a ciki ba ni ne nake da wannan sharrin ba kai ka zo da wato sharrin ka. ashe kenan abun da duk ka aikata shi zaka gani da ka yan uwa mu ji tsoron Allah mu tuba tun muna da lafiya karkace kana da lokaci karkace kana da sauran shekaru karkace sai ka ɗana ko sai ka more sannan sai ka tuba don akwai masu irin waɗannan maganganu akwai waɗanda idan ka musu magana dangane da abin da ya shafi wannan wane ku tuba ku kiyaye ku yi kaza ku yi kaza sai su ce maka a wani kwanuti ta wani wani ya ce maka wai he is too young jota dokam ya dan more mana a can mai mami na na ma to wani daɗi kake ji banda wahala ku gaya mini menene daɗi a ciki me daɗi babu wani daɗi in shaye-shaye mutum yake yi me daɗi a ciki in neman mata ne a ciki menene daɗi a cikin neman mata banda wahala me daɗi babu a dashen da ba za ka kwasa ba in kuma kana tunani za ka kwasa to kuma bala'i ne za ka kwasa to a kenan ba kwashi alheri ba duk abun wahala ne babu wani daɗi a cikinsa amma bin Allah wannan shine abunda da yake wato abin nan na zahiri yake dahir wanda zai samu zauna lafiya da haka kowa ya tuba daga sakon da yake aikatawa musamman muna cikin wannan watan ramadan mu gyara ayyukanmu kamar yadda muka zama masu bauta sosai cikin watan ramadan to Allah ya sa mu dore hada bayan watan ramadan shine Allah ce mana hunalika tabdu kullu nafsin ma asnafa wa ruddu ila Allah maulahumul haq wa ruddu ila Allah maulahumul haq za a maida su zuwa ga Allah su na gaskiya ai wa raja'at za a maida su za a maida al'umur dukka za a mayar da su gaba ɗaya ila ta'ala zuwa ga Allah madaukaki za a mayar idan aka mayar kuma don Allah madaukaki ya yi hukunci dan Allah tabaraka ta'ala yayi hukunci shi yasa gaba ɗaya zamu koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala maulan mu na gaskiya akwai maula wanda ba na gaskiya ba dan shi yasa za a maida mu zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wa dhalla anhum ma kanu yaftaru abinda suka kasance suke kirkirowa na ƙarya suke bauta ma wani Allah suke hada Allah da wani kan ƙarya zalunci wa dhalla anhum ya fata ya basu baya tare da su ma kanu yaftaruna ko ma da suka kasance suna kirkira da suka kirkiro shi suke bautawa Allah suke hada Allah da wani da shi to ranan babu shi in ma ka hada Allah da wani jiya mun karanta wanda duk ka bauta masa din zai je zai je barranta yace baya tare da wasu ma su ce daga cikin su mu sani ba ba mu ce ku yi ba inda mun sani ma ba za mu yarda ku yi ba da haka duk sun bata a lokacin babu wanda zai taimaka maka ko da ma ba su bata ba suna wurin to ai babu abun da za su iya aikatawa shine malam yace ma kanu yaftaruna ai ma kanu ya'buduna min dunillahi iftira'an alayhi da suka kasance suke bauta masa koma bayan Allah sannan kirkirowa suka yi na ƙarya suka bauta ma wannan abun ba Allah ne yace su bauta ma ba wanda ce su bauta masa bauta na gaskiya to waɗannan wannan sun yi bauta masa sai suka je suka bauta ma abin da yake ba na gaskiya ba a shantidi yake cewa maulahun ai alkhaliq ma'ana mahalicce su wa ruddu ila allahi maulahum ai wanda ya halicce su shine Allah wanda ya halicce su wanda ya arzuta su sannan kuma almudabbir wanda yake tsara musu wato rayuwarsu gaba daya na duniya shine wa shine Allah tabaraka wa ta'ala to Allah da ya halice mu ya arzuta mu ya tsara mana namu rayuwar yadda kowa yake tafiyar da al'amarinsa gaba ɗaya a hannun Allah ne tasarrufat namu gaba ɗaya yana hannun Allah ba wanda yake da tasarrufin wani in ba Allah Allah kaɗai yake da wannan ya tsara maka ga abin da zaka yi ga abin da zaka samu ga abin da zai same ka wannan duk hannun Allah ne zaka duk abin da kaga ka samu to kasancewa Allah yana sane da wannan abin kuma haka ya tsara wato rayuwar ta tafi to yanzu wannan Allah da ya mana haka ya arzu mu ya halicce mu to shi ya fi cancanta ya zama wajibi mu bauta masa shi tare da mun hada shi da wani ba daga shi yasa aka ce man aka wato yace mana mulhaq domin duk wanda kace ka bauta masa ba Allah ba ba zai zama wato maulanka na gaskiya ba dan shi ba zai halicce ka ba ba zai arzuta ka ba ba zai baka lafiya ba ba zai kashe ka ba zai raya ka ba ashe in ka ajiye shi bauta wanda kake bauta ma to amma ba bisa gaskiya ba kana bauta masa ne wato akan ƙarya an gane kana bauta masa akan ƙarya ka shi yasa yace mana ya ƙara mana bayani dangane da wannan yace to wannan ranan ya ƙara fassara dalla din nan ai bi mana da'a wa ghaba shikenan abunda abunda duk aka aka hada shi da Allah ba Allah ba to ranar tashin alkiyama wannan abun zai fata kuma zai kuya ba za ka gashi ba wala ta Wala ta tajidu ba za su sami Wala walam yajidu ba za su sami shi ba ba za su ganshi ba ma ranar ta kiyama sannan ba zai taimaka musu ba da aka sai ce to dan menene ku saba ma wannan Allah dan menene ba za ku bi shi ba dan menene ba za ku yi imani da shi ba to wannan Allah har yanzu wato ya sake gaya mana a aya ta gaba tun daga abin da ya yi wasu kuma suka hada shi da wani wanda suka haɗa shi ba zai iya arzutawa ba kaza ba ba zai iya kaza ba to a aya ta gaba sai Allah ya ƙara mana bayani dangane da wannan saboda wanda ya imani ya ƙara imani wannan dama kuma shine amfanin karanta alkur'ani mai girma zai ƙara ma masu imani imani sannan kuma waɗanda suka kafirce ma Allah su kuma ya ƙara musu kafirce saboda me su za su karyata ne su ce ba Allah ne ya faɗa ba to idan suka karyata haka sai ya ƙara musu kafirci amma mumini kuma idan aka karanta masa sai ya ƙara masa imani don haka sai Allah ya yi tambaya ya ce ƙulman yarzuƙukun minas samari ƙulman minas samari wal ardi amman yamliku samari النصارى من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون نعم الله مدوكك يبام البركة القرآن الله يجي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ku ji wannan tambayoyi fasa ya koruna Allah Tunda haka ne faƙul afala ta shi ce ta'ala alal mushti alal mushriki na bi itirafihim bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi Allah yana kafa ma mushrikai hujja yana kafa musu dalili saboda me wannan dalili ba ya kafa musu zai tabbata akan cewa sun saba masa ba ba sai yayi haka ne zai iya azabta su ba a'a Allah yana son ya nuna wa jama'a halittunsa shi ba azzalumi bane shi ba azzalumi saboda a ka'idan li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda duk zai halaka ya halaka bisa hujja akwai dalili shi ya jawo wa kansa ya kai shi zuwa ga fata haka kuma wanda zai samu tsira ya rayu ya samu rayuwa mai kyau ya samu aljanna shi kuma ya samu haka bisa dalili sabanin waɗanda suke inkarin wa Allah tabaraka wa ta'ala yaya za a yi a ce Allah ya haramta abu ya ce baya so sannan ya ba mu mutane dama su je su aikata sannan kuma ya sake dawowa ya ce zai azabta mutane akwai philosophers waɗanda suke da wannan tunani ta ya za a yi haka su a wurin su Allah ya yi me su a wurin su Allah ya yi zalunci subhanallah saboda in ka ce baka son abu to sai ka hana hanyar yin sa amma yaya Allah zai ce ya haramta giya sannan kuma ya bamu za mu je mu shuka dawa za mu shuka gero sannan ya saukar da ruwa sannan ya bamu wuta duk ba ya faɗa ba duk waɗannan ba abu sanadarin da ake haɗawa ba ya halicci wuta a fara'aitun narar an turun a antum an sha'atu ha an nanu mushibun duk wannan shi ya yi. sannan kuma daga ƙarshe sai ya ce kar ku sha inda baya so ku sha da kai yayi hakan mana inda yayi hakan kuma sai ya hana ku dama ku je ku sha tunda zukatanmu gaba ɗaya a wurin shi yake yana juya shi yadda muke yadda yake so to da sai ya sa zuciyanka ba zai so ku ba da sai ya sa zuciyanka ba zai so sholi ba ba zai so tutolin ba ba zai so enzolin ba da sauransu to amma yaya kuma za ka so haka sannan kuma sai ce ya tana dama mutum azaba idan ya yi sai su ce wani sai sign of injustice subhanallah wannan bala'i ne Ai ana taɓa gaya muku wani labari a nan musulmi ne musulmi ne ya yi wannan maganar musulmi ne ya nemi lalata da wata yana so ya zina da ita taƙi ta ce ba za ta yi ba sannan ya tambaye ta wai menene kaddara ne kam me fassarar kaza ta ba shi wannan fassara ta yi kaza in Allah ya rubuta abin da zai same ka ita, kaza ne za ka kaza ya baya bayan ta ba shi sai yake ce mata to to ai tunda kowa Allah ya halicce shi da makomansa to ashe bai kamata kiki wato su yi lalata ba tunda Allah ya halicci mutum sannan ya yi shi da shawa ya yi shi da kaza ya yi shi da kaza ya yi shi da kaza ta ce babu ita ba ta yarda ba sannan kuma har ya sake jawo hadisi ko wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kusan ɗayanku zai aikata aiki na ɗan aljanna har sai saura kamar zira'i ɗaya sai ni ta fiye rigaye shi ko ya rinjaye shi sai ya zunubi ya shiga wuta dan wuta kuma shi kuma zai aikata na aljanna sai ya shiga aljanna ya to ba gani wannan destiny in Allah ya riga ya rubuta ce ba wai da za mu bi tsakanin biyun da mutum ba zai kauce ba to ki yarda mana kawai yarinya kawai sai ta ce wane ta kira sunansa kuma daga cikin sunan annabawa daga cikin suna ulul azmi minar rusuli ma inda maune masu inda kautoje kawai ta tashi ta ce ashe ban san kai kafiri bane kalmar da ta yi amfani da shi a jami'a ashe ban san kai kafiri bane ba sunna tashi dama ban yi bacci ban na jin su ina tashi zai ce yawwa da Allah kai hukunci a wannan mas'ala sai ta ce masa dama ka zo ka ce kai tsaye kana son kai zina da ni sai ta ce wani inda ka gaya min ya ka zan yarda so sai in san na saba wa Allah ne bisa ya hana ni nayi amma ba wai ka je ka yi amfani da hadisin manzon Allah shi ta ma da sauran imani kai aiki da hadisi saboda ka juya maganar ka cimma abin da kake so ka cimma to akwai waɗanda suka ɗauki wannan sai ce to in Allah baya so zai iya hana mu kaza kar ku yarda zukatan ku su raya muku wannan an gane Allah madaukaki ya gafarta ba. so su mushrikai Allah ya kafa musu hujja don sun sani sun yi itirafi sun yarda bi yi, da kasance Allah ɗaya wa rububiyyati kuma sun yarda Allah tabaraka Ta'ala shi ya halicci sammai da kasai da wanda ke cikin su gaba daya wato uluhiyya da rububiyya gaba daya sun yarda duk sun yarda da wannan shine Allah ya ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne yake arzuta ku daga sama kuma da ƙasa duka wane ne wa yake babu wannan arzikin ai man zallazi yanzilu minas sama'i ma'an wane ne yake saukar da ruwa daga sama tambaye su Allah ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi waɗannan mushrikan wa ke saukar da ruwa daga sama wa ke ba ma ƙasa dama ƙasa ta tsage bi qudratihi wa mashi'atihi da kuduransa da kuma mashi'ansa sannan ƙasa sai ta fitar da wato abin da yake cikinta na gero na dawa na shinkafa da duk abin da muke zuwa mu shuka da ma abin da ba mu shuka ba don dabbobinmu wake yin wannan tambaye su da aka sai ce a ilahun ma'allah yanzu akwai wani allah tare da wani to wani amsa suka bayar bayan da ya tambaye su akan wannan a ƙarshe kun zai nuna mana wato amsa to anan tare da Allah ko wani Allah ai bi mana babu idan ka musu wannan fa sai yaquluna Allah za su ce Allah ne za su ce Allah ne sai ya ce amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu yanzu Allah nan da yake arzuta mu kan yake saukar mana ruwa daga sama in ya ga dama ya rike ruwan nan wa zai kawo wane ne zai kawo in Allah ya ce bazan ka bazan saukar da ruwan ba ba malam kabiru to sai a ce a nemi commissioner of water resources ko ko a nemi minister of water resources a ce to gashi ba Allah ya hana ruwa kuma kai ne minister ruwa ina ruwa yanzu ya kamata maza maza a kira court meeting e a ga yadda za a yi a saukar da ruwan nan za su iya ba za su iya ba ba za su iya ba saboda Allah ya riga da ya gaya mana shi yake da wannan daman a fara'aitum ma ta tashrabun a antum anzartumuhu min al-musli fara'aitum ma ta tashrabun a antum anzartumuhu min al-musli am nahnu al-munzilun hmm, law nasha'u law nasha'u وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Allah ya gaya mana ruwan nan da muke sha yake saukar mana daga taska daga taskar ruwan wane ne yake saukarwa a antum anzaltumuhu min al-musli am nahnu musilu ku ne kuke saukarwa ko dai mu ne bar ganin wasu matsafa ana samun wai wasu matsafa ko wai suna iya yin ruwa ko a cikin adama wannan a kone local government wai wodi arnado de bofere irin fulani baya baya na na jore halar da ko bai a yahinar rabo wai wodi arnado de bofere wai ita ta kai tana iya saukar da ruwa tana kan dutse da haka idan ta yi wani abun da za ta yi kawai sai hadari sai ya haɗu sai a yi ruwa akwai wanda ke yi wannan tsarin to ba wannan ake magana ba to ai ko su ɗin ma ba ma so ta saukar da irin ruwan Allah da haka ta haɗa ruwanta daban ko ba ku gane ba yauwa ta kawo sinadarai ita ma ta yi ruwanta daban wannan ruwan Allah shi ya ce ya kasance ruwan ya kasance ya halicci ruwan ba tare da ya gani gun wani ba ba tare da an hada da sinadari kaza kemikan kaza wane kaza aka samu kowa ba bai taba bai taba yiwuwa shi kawai ya halicci abun sa ba tare da ya gani ba ba wanda ya taba yi dama kuma babu irin shi so da haka shi yasa yake ce mana ko kuka saukar ko dai mu muka saukar a anzaltum a antum anzaltum min al-musti an al-musil yace da ya ga dama sai ya hana ruwan ma gaba ɗaya saman nan gaba ɗaya maimakon saman ya saukar da ruwa sai a sanya saman gaba ɗaya ma ya zama kamar dutse sai mu ga yadda ruwan zai yi daga shi yasa ake kiran ruwa da arziki ruwa shine arziki idan babu ruwa babu arziki haka idan damina ya yi kyau to alhamdulillah an samu ƙarin arziki ko ba haka bane sai abubuwa su yi kyau idan amfanin gona ya kyau to arziki ya yi kyau idan babu kuma babu arziki saboda me saboda kome kudinka kome kudinka ba za ka ce ba za dai ka je ka ce yau kana son a dafa maka kana son ka yi buɗe baki da naira dubu ka kawo kwayan naira dubu ka ce hande fefe su naira dubu domin a kai ta murawa <laughs> zai yiwu ba zai yiwu ba dole sai ka je ina kamun ka samu abin da kake so dole sai ka haɗa da kasuwa in ka hada da kasuwa dole sai ka hada da dabbobi da Allah ya halatta mana su shanu su kaza su kaza su kaza kamun ka samu ashe su din kuma kamun su rayu har a samu wannan sai da Allah ta baki ya saukar da ruwa daka shi yasa yace mana shi ya saukar mana ruwa daga sama sannan mu samu a kuje mu shuki wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa duk sai da yayi wannan ruwan sannan muka samu sannan inda bai yi ruwan ba dabbobin kuma ba inda za su ci ciyayi har su yi har su girma har su kai lokacin da za su amfanar da jama'a ashe arzikin gaba daya a ruwa ne arzikin gaba daya a samu amfanin gona ne ina fata an gane Allah ya taimake mu amfanin gona ya faɗi wato babu a kasuwa abun ya sauka buhun shinkafa nawa ne buhun masara nawa ne yau banan nan yanzu haka dubu biyar ko da wani abu shinkafa fa nawa amma abun mamaki abun mamaki wai musulmi wai ran yana ɓaci akan cewa wai kasuwa ba kyau dumu mango la ya hande gido Allah ya gido kan gola wai kasuwa ba daɗi saboda wai masara ya faɗi kai bala'i kake so wa mutane kenan kun sayar buhu dubu buhu kaza wai dan in yayi tsada ku sayar ku yi kuɗi Allah ya ki ko ku fitar ku faɗi ko ku ajiye ya ɓaci A'a, ko ku fitar ya ko ku ajiye ya ko ku fitar ku ba mutane kuma haka bane ba wai a cikin rediyo nake jin wasu kungiya kuma musulmai ne wai suna kiran gwamnatin tarayya da ta sa baki a cikin yadda amfanin gona ya faɗi ya subhanallah mu da muka roƙi Allah ya kawo mana sauƙi a rayuwa wayan turai Allah wai nan sannan kuma Allah ya kawo saukin miyagu ba ku da imani kuna cewa wai a kasuwa ba ku kyau ai ai gida ya faɗi ai ai abun nan abin nan menene wake eh, dama anan ake ta buga hancin mutane kawai kowa ya ji wai shekaran da ya wuce a sayar da wake dubu hamsin Ngam mai kan kuma o ka wuce ba wular masa o so mashin kesu narwa min hotun ya sa kuma karya ne wai kuɗi yake so ne dan Allah bane ba to amma wai mutane maimakon mu gode wa Allah shiru kake ji lokacin da abun yayi tsada yayi tsada ba ko mabiya yawa mutane ba za zakin gwamnati suke yi ba to me yasa yanzu ba za ku ta ku ba a lokacin da ya rufe boda yayi kaza yayi kaza ba yin tsini wanda ba ku masa ba a lokacin da yace kowa ya koma gona ba yin tsini wanda ba ku masa ba wai wani ma wai ce wai kai to na ngam ira kulen do kam min ko jodi ko mi wayni turgo to na tuwe kam to na jama buhari do mi turai wai wai tun da yake bai taba tsunkuyawa ba in dai in ba dai amai zai yi ba wace a zamanin wannan dan mafulata ne dogo kawai ya zo ya ce kowa ya koma a'a to laifi ne wallahi mu muna so buhun masaran ma ya dawo ɗari biyu biyu kuma in ba rashin wa Allah ba nake ga wani dan kasuwa muke magana da shi na fahimci shi ma bai ji daɗin yadda abun yake tafiya ba na ce to ku ne ba ku san kasuwanci ba kuna kasuwanci ba ku san kasuwanci ba idan ya koma ko ɗari biyu ne za ka yi sana'an nan kuma za ka samu ba abun da yasa kuke kuka yanzu kun yi hodin ne kun ajiye da mummunan niyya ba wai in ya wahala ku fitar ku rage kuɗi dan jama'a su samu su sayarwa wanda duk da wannan niyyar an ce babu matsala in dai amfani ya wadata to babu matsala za a iya mai za a iya ajiyewa kamar yadda muka karanto daga makarantar annabi kana rabbi kana rabbi ja'alni ala khaza'inil ab Allah ka sanya ni akan taskan bayan kasa duk duniya ba economist da ya kai shi ba wanda ya kai shi sanin tattalin arzikin ƙasa in ba dai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ku ga abin da ya gaya wa mutane sa ku yi noma shekara bakwai ku ajiye wannan kaza na shekara bakwai ku yi kaza saboda akwai shekaran wahala akwai kaza akwai kaza kamun wahalan ya zo an samu mafita to dan me ba za mu gode wa Allah Allah madaukaki ya shirya da mu wallahi ku gyara halayen in ba haka ba ruwan Allah wallahi za ku ci gaba Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka sa amfanin gonan nan ya ƙara faruwa Allah ya sa in kira yanzu wani ya ce min wai shi yana kokari zai canza sana. to ka canza mana inda ka koma kuma sai Allah ya rage kuɗi ka sake komawa can sai Allah ya rage kuɗi Allah ya shi gafarta mana don haka dai Allah yake gaya mana a nan shi yake saukar da wato abin nan ruwa shi ya sa yasa ce kul man yarzuqukum minas sama'i sai muka ce abinda ake nufi da arziki shine ruwa wannan ya kai mu ga wannan bayani sannan kuma yake fitar mana da kaza da kaza da kaza in ka tambaye su za su ce Allah ne da haka sai sake ce mana amman yamliku sam'a wal absara wane ne wanda ya riki jinku da kuma ganinku a hannun waye yake da jinka da ganinka ai a hannun Allah yake to ka san Allah madaukaki allazi kun wanda ya ba ku hazihil kuwa wannan karfi na ji nan da kuma wannan karfi na ganin to shine Allah walau sha'a la zahaba biha ya ya ga dama sai tafi da su ji da kake ji in Allah ya so sai ka ji yanzu baka ji a zagaya duk duniyar nan ba likitan da zai dawo maka da jinka haka kuma ganin nan da kake gani sai Allah ya tafiyar da gani, a zagaya duk duniya kabba wanda ya dawo maka da gani in ba Allah ba ma yanzu kana cin magana me da me da me yake haduwa kake cin magana menene ake hadawa ka ji magana ba wanda ya sai nuna maka da an farka jikinka banda jijiyoyi da kashi da dama da kaza su kawai zaka gani to amma ina jin yake duk abin da kake ji yanzu kana jin wa'azi wani wani magana zaka iya bambance wancan magana da wani yayi a waje ga kaza in dai har ka ji shi sannan kuma haka gani ina ganin yake idan kana maganan kunne ne akwai kunnuwansa sun bi naka girma kana amma duk da haka baya ji akwai kuma za ka ga ido guru-guru amma baya gani tashe ba a nan abun yake ba Allah shi ya riki jihin Allah shi ya riki ganin shi yasa ya ce da Allah da ya ba ku karfin ci ya ba ku karfin gani idan ya ga dama sai ya tafiyar da su gaba ɗaya idan ya ga dama sai ya tafiyar da su gaba ɗaya sai ya jarrabe ku kuma sannan sai ya sake cewa kaman faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum sama wal absar qalilan ma tashkurun qalilan wal absar wal afida qalilan ma tashkurun ka gaya musu huwa allazi ansha'akum Allah wanda ya halicce ku waja'ala lakum sam'a sannan ya halitta muku ji ya sanya muku ji wal afsara da ido da gani wal afida da zukata amma kash kaɗan daga cikin mutane ne suke gode wa Allah sai kai ta kuka baka da arziki kamar yadda muka ce jiya amma Allah kana ji kana gani ga lafiyan ka kuma kana iya taba abinci ka ji dandanonsa to wani arziki kuma kake nema wani arziki kake nema da haka Allah mun gode maka ce Allah shi ya mana wannan sannan ya sake cewa ka tambaye su kul ara'aytu in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum tambaye su har in Allah ta'ala ya tafiyar da ko ya rikicin ku da ganin ku kam wane ne zai dawo mu duk waɗannan mushrikan idan aka tambaye su waɗannan tambayoyi duk suna cewa wane ne suna cewa Allah to tunda kun yarda da Allah shi yake yin haka to me zai hana ku yin imani da shi me zai hana ku yin imani da Allah sannan ya ci gaba da gaya mana wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake fitar da alhayya rayayye daga cikin matace wane ne za su ce Allah ne wa yukhrijul mayyita min al hayy sannan ya fidda matacce kuma daga rayayye wane ne duk za su ce Allah ne kaza da rai sai ta yi koyi koyin barai wani lokaci sai ta fitar da abin nan ɗan sako kuma a ciki shi kuma da rai ba ka ganin wannan to wannan duk ba Allah tabaraka Ta'ala yake yin sa ba ya fidda rayayya cikin matace wasu ma suka ce mumini sai ya haifi kafiri ko kuma kafiri sai ya haifi mumini duk wannan ya faru kuma yana faruwa to Allah tabaraka Ta'ala shi yake da ikon yin haka ai ta bisa kudurarsa? da girmansa da ikonsa amin wani in ka tambaye su waɗannan abubuwa duka za su ce maka wa za su ce maka Allah ne wa man amra wane ne kuma yake tsara muku rayuwa ai ai man biyadihi malakutu kulli shi. a hannun waye dukkan mallakan abubuwan duniyar nan yake hannunsa wane ne Allah duk wani abu a duniya ka san shi baka san shi ba wannan abun a hannun Allah yake sannan wane ne yake juyar da rayuwarmu sarrafin rayuwarmu duka kamar yadda muka ce duk na Allah ne shi wannan Allah ba a tambayarsa dangane da abun da ya aikata ko yake aikatawa sai dai shi ya tambaye mu sai dai shi ya tambaye mu Allah madaukaki ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ardh yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin wa فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم شيء الله كل يوم cikin aikinsa baya hutu kullu yawmin huwa fi sha'an ba za ka ce ga ranar da Allah ya huta ba haka shi yasa muke cewa kiristoci su duba su bar faɗin Allah ya huta rana na bakwai God created seven heavens and earth and what is in between them and he rested on the seventh day Allah ya halicci samai bakwai ya halicci abin da ke cikin kasai da abin da ke cikin tsakanin su sannan kuma he rested ya huta on the seventh day ya huta a kwana na bakwai su sun faɗi wannan farawa sura na farko a aya na farko zuwa ayoyin da aka yi magana dangane da halittun duniya mana genesis haka Allah kuma ya tabbatar cikin Alƙur'ani ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki bakwai amma fa gajiya bai shafi shi ba bai gaji ba saboda shi ba mutum bane ba to amma su kuma sun ce wato ya gaji don haka Allah yana kan aikinsa koyaushe to waɗannan tambayoyi gaba ɗaya idan kuka musu za su ce fasa ya da mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambayoyi da ya musu gaba ɗaya abin da za su ce sai su ce Allah ne ya yi ya ke saukar da ruwa ya ke ya isji ya yi gani ya yi kaza ya yi kaza duk Allah ne to tun da Allah ne kun faɗi haka fa kul gaya musu a falatar ta ko to bai zai hana ku tsoron Allah saboda ba in ba Allah ba wanda kuke bauta masa daban kun zo kun yi ikirafi shi yake wannan halittun wayancan kuma ba za su iya ba saboda Allah ya ce mana wala yamliku allazina yakuna min dunihi wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah ta baraka wa ta'ala yake gaya mana waɗanda wala yamliku allazina yaquna min dunihi waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah basu mallaki kome ba fa basu mallaki wato ceto da za su cetar da ku ba za su tseratar da ku a gaban Allah ba za su iya ba basu mallaki wannan ba illa man shahida bil sai wanda ya bada shaida da gaskiya yayi imani da Allah amma duk da haka Allah ya ce wa hum ya'lamuna su ba sun san haka sun san da cewa abinda suke bauta ba ba zai iya kutar da su ranar tashin alkiyama ba ba zai iya saka su aljanna ba ba zai iya saka su wuta ba saboda mai Allah ya ce duk da haka wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqahum wa ya halice ku la yaqulunna Allah za su ce Allah to amma kuma ku ce Allah shi ya halice ku sannan kuma ku koma ku je ku ɗauki wani kuna bauta masa wannan kun yi wa kanku adalci haka kuma Allah ya ce wala in hum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna khalaqa samawati wal arda la yaqulanna ليقولن al azizul alim haka Allah ta baraka wata ala ya ce wala in sa'altahum inda ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasa la nan za su ce khalaqahunna al-azizul alim wato al-aziz magwayi al-alim masani shi ya halicce su in da ka musu wannan tambaya amsan da wato abin nan za su baka kenan amsan da za su baka kan cewa Allah tabaraka ala shi yayi wannan halitta dan haka tunda Allah shi wannan halitta me zai hana wato ku ji tsoron haka fa rabbukumul haq wannan shine Allah ubangijinku na gaskiya ashe akwai wasu waɗanda kuka rike su waɗanda kuna a matsayin ubangiji amma kuma ba na gaskiya ba amma ba na gaskiya ba sai dai ku rike su a matsayin wa a matsayin wato abin nan abun bauta da haka waɗannan mutane wato su san wannan su goma su rike Allah shi kadai kuma su bauta masa to fa ma za ba da illa zara menene bayan gaskiya in ba fata ba daga barin gaskiya sai fata fa anna tusrafu dan me za ku juya ku bar gaskiyan nan ku bi karban gaskiyan nan kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladzina fasaqu ubangiji ya wajaba ya cancanta akan kafirai annahum su minuna basu imani ba za mu dakata anan sauran bayanai na wannan aya na 20 na 32 da 33 gobe insha Allah za mu ƙara bayanan sai mu ci gaba inda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu dada inda muka yi kuskure Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu idan mutuwa idan an kai gawa kuma ya ake yin ta ya ake yin ta'aziyya ba wannan tambaya wani karatu ne mai zaman kansa a takaice idan aka je gidan mutuwa akwai suna mu gidan mutuwa muke cewa a can kasashen hausa kuma an gaci gidan mutuwa sai su sai su maka dariya ya kuma yin mutuwa kuma ku ce masa yana da gida a sai dai a ce makabarta ko amma da na yi na hausa yanka sai in furu ma zanen na farko akwai yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta da sai a yi sallama assalamu alaikum dara qaumul mu'minin amincin Allah shi tabbata a gare ku wannan gida na mu'mini wa na insha Allah bikum lahi mu ma in Allah ya yarda za mu zo mu haɗu za mu zo mu haɗu haka ake shiga sannan kuma ba dole ba ne cire takalma in za a shiga makawarta musamman musamman in akwai ababen da za su iya jima mutum rauni an gane amma idan ba a tsoron abun da zai iya jima mutum ciwo wasu ka ce dan mutum ya ta takalma ba zai zama laifi amma dai kuma gidan abin nan makabarta ba zai rabu da ciyayi ba ba zai rabu da wasu abubuwa wanda za su iya ma mutum rauni ba daga kun ga musulunci kuma babu sananta. baya karantar da abunda da zai je cutar da wani dan wasu sun dauki cewa shiga da takalma ma kuskure da aka sai kaga in ka shiga da takalma sai ka ga wani yana cewa ka jira su inda ai masallaci ba ba haramun ba ne ba ko shiga da takalma ko yaya amma kar gobe ka zo da takalma ba kai dan agaji za su fita in ka bai ce ana maganan abadin halacci mutum zai iya sallah da takalmarsa amma in dai wurin sun san wannan sunnan kuma suna rabakawa wannan na dan bayani ya takkada gudu ne zai shigo da takalma ne ce wala ta ya ji da tasiri in wurin ana ɗabbaka wannan suna, in kaga suna yi to kai ma za ka iya shiga da takalmanka inda sa amma inda ba haka al'adarsu ba duk da cewa haka ɗin kuma an samu an karantar to sai malamai suka ce mafi a'ala don maslaha sai ka bar wannan sai ka cire so da ka kunji na ce muku ku cire wanda fiye shiga gobe da takalma in ka ni da kwamiki da ku ko hali mu ki ba ta an gane wannan so sannan sai a je a kai shi inda aka tona masa ko sai a je a binne shi sannan mun kan karantar da mu yadda ya kamata wato tonawa kamar wurin mu anan ƙasa na mu anan wato ba sai an yi lahadu ba ko ba. wanda idan aka tona sai a sake ramukewa a ciki wani in ya shiga ya karfi gawa sai a sake cusa shi ta ciki tunda mun kasan mu anan yana da karfi sai aka ce to ba lallai sai an yi wato abin nan wannan ba to sai a je a binne mamaci idan ka binne shi sannan in za a zuba za a mai da ƙasa ba a so ya yi tudu ba a so ya yi tudu sai a yi shi daidai yadda ba zai bai saba ma sunna ba sannan babu laifi a saka alama amma ba wai a je a zagaya shi da blok a zuba gravels ko a yi tiles wannan kuma ya zama na nasara ya zama na nasara ba laifi ba ne a ɗauki ko wani abu ko tsinkin ko dutse ko blok ko wani abu dai wanda za ka ajiye don ka gane in ka shiga makabarta ziyara za ka gane wani na kai wannan ba laifi ba sannan an gama sai a masa addu'a sai a yi masa addu'a a wurin yi masa addu'a ba wai wani yana faɗi wani yana ci saura suna cewa amin ba abin da ya tabbata a suna kowa sai roƙa masa gafara kowa sai roƙa masa gafara yi addu'a yadda Allah ya sauƙi masa addu'a da ya sani idan kuwa duba kitabun na isko za ku ga yadda abubuwan duka suke da dalilai da makura ko da abin da bai tabbata ba in ya tattara ya kawo a littafi to idan aka masa addu'a kowa sai ya juya ji wannan a takaice nan ƙarin bayani sai ka samu malamai su ƙara maka bayani don babin yana da da gaske wallahu ta'ala ala sannan kuma ya ake yin taziya ya ake yin taziya duk wannan akwai babi na taziya shine ka je ka gaishe da waɗanda aka musu rasuwa malamai suka ce babu laifi waɗanda aka musu rasuwa za su iya zama don su karɓi gaisuwa saboda idan ba su zauna ba suka tafi sabboginsu wanda duk ya zo gaishe su ba zai same su ba kuma a ce duk wanda ya zo ya je samu wannan wurin sana'arsa wannan wurin sana'arsa wannan wurin sana'arsa to zai wahala da aka sai aka ce babu laifi za su iya zama su karɓi mai su karɓi ta'aziyya gaisuwa da za sannan kuma idan aka zo suna zama kai idan ka zo gaisuwa ba wai ka taya su zama ba dan yanzu abun ya zama in abokinka ya baban abokinka ya rasu in ka je ka gaishe shi kawai ka masa addu'a ka tafi sai a ce to wallahi zo ne taziya baba mu biyo wallahi ba ma kun ma ina ba ba shi bane ba da taimake ka sai je gaishe ka yi ma mahaifinka addu'a sai tafi ba a so a zauna wannan ya gaishe da ya zauna ko kogon joda ko kan yo ki de ko tin jone wai nyam guje mai ruwa ya ce pat sai mai nyam da waɗanda aka musu rasuwa su ya kamata a taimaka musu amma yau wai sai abun ya zama daga cikin gidan kuma za a fidda abinci za a fidda abinci da aka sai zama wasa ma tsakaninmu ma yi yi ɓarin yaman masu yawa idan ka mutu akwai masa da za a yi ana fitarwa to ba daidai ba ne yin haka zaman nan a taru shi ke kawo wato abin nan kashe dukiya mai yawan gaske sannan kai tafiya ka kamar yadda muka ce a takaice wannan shi ne ake tasi ka masa addu'a ka tashi wannan ma ya zo ka tashi ka tafi shi kenan idan aka samu suka ɗan zauna nawa kwana ɗaya biyu uku to duk wanda yake kusa at least ya zo ya yi kai suwa kenan kowa sai ya watsa amma ba sharadi ba ne a ce sai an cika kawo sai an cika kaza sai an cika kaza sai an cika kaza wannan ta gaji kenan wala wata ala'ala lokaci ya riga da ya tafi sai a yi haƙuri ba za mu buɗe kofar tambayoyi wanda ba rubuta ba saboda wasu sun zo daga nesa kuma ba babu abin hawa ko musamman shi da aka muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana kurakuran muna roƙon sa inda muka dace ya ba mu lada muna roƙon sa ya ba mu dariya mai albarka muna roƙon sa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon gaskiya ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon bijire masa muna roƙon sa ya gafarta ma waɗanda suka yi damu gidan gaskiya muna roƙonsa wanda ba su da lafiya ana roƙonsa da ba su lafiya muna tawassuli da kyawawan ayyukan mu da wannan azumi mai wannan mata mai albarka ya Allah ka sauke mana rayuwar mu Allah ka ƙara mana zama lafiya a ƙasar mu Najeriya da Najeriya ya Allah ka sanya mana albarka a cikin sana'o'in mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya Allah ka shirya mana 'ya'yan mu Allah ka shirya mana ƴaƴan Allah ka aza su a bisa tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya mana iyalan ya Allah muna roƙonka abu da muke tsoron sa Allah ka mana maganin sa ya Allah abu da duk yafi karfin mu Allah ka mana ka kawo mana taimakonka ya Allah ka tsare mu da dukkan sharri mai sharri da dukkan kaidin mai kaidi Allah ka tsare mu da su Allah ka sanya katangan karfe tsakanin mu da su ya Allah muna roƙonka waɗanda suke da bukatun na alkhairi Allah ka biya musu su waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين